Oh.

wani lokaci ka shigo gidan gajiya da dare ko da safin garin ce ba da kai nike ba ni abin da yasa nike magana saboda kofa nan da ka bar shi Ta ta wato kana so ka gwada ni cewa halin ka gaba za ka yi ka bari ba ba da kai nike ba duba jiya kabar na bar kofa ka san yadda unguwan ga yake shurun ba kowa inda an shiga ka zo aka muna sata fa ko kayan kai kada ke cikin gidan ga kai kalma wani ke a ke wannan zuwa tuku yaushe hake ka samu bakin gaya mini cewa wai ni ah! muniru yau fa auren mu shekara biyu kenan aha shekara biyu ke aka yi hmm, she aka yi mutane na nan suna suna kamar laifin wuri na ya fito ba san kamar wurin ka ya fito ba ke fa barin gaya miki ki shiga hankalinki da kyau kina ji na kuwa kina ji a wurin nan fa idan kin san kaman baki iyawa ki kwashi kayan ki tattara ki koma gidanku ya eh, so iyayen ki je su aure ki kina ji na kuma bari in gaya miki tunda kina samun na safe na da rana har zuwa da daddare har ma fa wa a waye gari fa a ganki fa tabarakallah to alhamdulillah eh, eh? kana so ga gwada min kaman ka sa abin da nake nufi ba ina ji ban sani ba ba sa abin da nake ciki ba ma eh wata takwas kenan ko kuryan daki baka shiga ka zo kana ce mini eh. duk abin da kuma ka duk abin daki ci wannan a gare ki ni fa bai damin ba nan <laughs> gaya miki rayuwa na ne ni nake da kaina yin abin da na ga dama kuma kin ga ke baki sake hana ni abin da yi ba na fa gaya miki kenan shi ki san inda kike da fiyar maganan ki yare iska kawai <laughs> Niyar iska. Amma fun. Zan fita. kin ga dama ki zauna. Kin ga dama ki kulle mun kofa kawai ki tafi. Shi na dawo ki. Dama ka saba fita ba ka komowa. Amma za ka fita ka ga mini kulle kofa na. bayya barayi zo su mini sata. Salamu alaikum. Wa mi alaikum salam. Ah, Salma maraba maraba maraba da. Maraba amarya san da zuwa. Zauna zauna zauna. San da zuwa Salma. Ya gida. Lafiya lau. Kuna lafiya ne. Lafiya lau. Ya mijin naki. Lafiya lau. Ya na gaida nan naki ba rama ji lafiya. Hmm. Ma. muniru fa bai sake ba yalin da na gaya miki yana ciki bai sake ba bai me ba bai sake ba yana ciki jiyan da ya fita da safin ga yake shigowa wa ina ya je da na tambaye shi ya tarbe ni fada fada wannan yaro kura ya zai da shi ne ka haife ɗa ba za ka haife halin shi ba miniru ni da ubanka kagan zaman da muka zauna ba haka ba ne yaron ga ban san inda je sinti wannan hali ba ban da wannan hali uban shi bai da ko kanin nashi ma wallahi ba ni da ba haka yake ba gashi ni da uban naki da uwan naki wallahi girma da arziki saboda girma da arziki ma aka hada auren ga yaron ga na so ya sa ni kunya amarya ki samu hankuli kin ji ko zan kira shi insha Allah zai saki zai mai magana in dai matukar ni na haife shi ba zai fi karfi na ba ki samu hankuri kin ji ko ka ki damu kin ji ki samu hankuri in kin je gida ko me ke kyale na aika kirawo shi kin ji ko ka ki damu sake zuciyanki kin ji ko ka ki damu na mai magana shi da zan roki ba damuwa ki da gida ai miniru ka fi yaro yaro yazo zai fi ka a ni kan ba ba za ka fi karfi na ba a to hajiyan hajiya eh, audu ke ne audu gangwani ayo hajiyan eh. a na gaya miki yanzu hajiya in muku sun yawa don ki duba tun safiyan ga hammare ce ga balalazi kudin da na samu bai wuce na san bai wuce dubu dubu arba'in ba <laughs> dubu nawa dubu arba'in wallahi na ga miki wasu mata wasu mata kudin a kuma ina zuwa ina zuwa ina zuwa ruwa kake sai ko gishiri kake sai eh, eh to amma duk da kan da mun saba duka dubu tamanin yanzu mu ruwa kuma duka dubu arba'in dubu 35 ai kan san ba garin babu kyau kai da wani aiki aikin bara a to mun bara ma san mun gada ne wallahi ya kashe ni yawa eh, wallahi na yin wa na yin wa hajiya na yin wa. don na nan diba guda biyu wani na to na jin ki ina zuwa yanda kake yanda kake sa ni dariya eh haka ne ya ji ba zan bar ji ka ba Allah ya na sai zuwa to shi ne